Allah mu tausayawa mata maza mu wallahi don Allah ki hakuri don Allah haka mu kota su don Allah dan annabi wannan irin don Allah ki duk shi wallahi don Allah ki ba don Allah ki ba matsa gidan mu sai na tafi gidan mu na na ki wai sanyin nan ta tafi ne koko za ta dawo mun ga ta dan tafi ne wa ga ma sanya tafi sanyi na nan bai tafi ba in ga ma oh. an ji bayan kwana biyu za ga faso kai wannan ga maka kanka kuskure ka bada riga sanyi ko yana maka dai riga sanyi ce ita kadai ga shine kin san wannan karamin riga baki ji sanyi to ai zafi ake yanzu shine sa akwai masala fa kamar ne zaki ji ba ga fada suke ba zuwa zan raba ga mata da da mijinsa tana fada shi ne zaki je kira ba ba su ga tsakanin mata da mijinta fa kai tsaya ka je nan fa ba garin ku bane ba fa na ku kun saba ana fada ba za a raba ba to mu ba haka muke ba nuna mana kabilansi karki nuna mana kabilansi na ga burin je raba su mu nan garin mu ba shikenan ki tafi mu abu iyaka mu kallo ne kawai mu bar zagin mata dan Allah nan annabi shi yau kai kai kai ya zaka riga kura matan mutane malam mata ta ce fa na ba ta hakuri sai ta tafi gida mata ka dinwa mata ta ce ka tafi mana ana dole malam mata ta ce fa mata ka dinwa ni za ka da eh. kana magana banza ne ni <laughs> ka kara mun wata magana hina sai ga mamari ka kara mun zancen ba wallahi na ka tsitsin kama mari <laughs> malam ina ruwanka ni da mijina ko kashe ni zai ina ruwanka <laughs> sai ta tafi gida mu tafi gida ya hankuri haji ya ta da isa